وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ومن غضب الجبار أما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله يقول الله جل جلاله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أيها المسلمون عباد الله إن من التعارف أن نتأسى ونقتدي ببعض القبائل من الأخلاق الفاضلة ونطبقها في حياتنا هذا من التعارف فقد وردت النصوص من الكتاب والسنة تحث المسلمين على التجارة وتبين لهم فضلها وبركتها والاستغناء بها عما في أيدي الناس يقول الله جل جلاله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال البدوي رحمه الله أي إذا قرب من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم وكان أراد بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين وقد قرن الله جل جلاله ذكرى الظالمين في الأرض للتجارة للمجاهدين في سبيل الله حيث قال جل جلاله وآخرون يضربون في الأرض يبشرون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله قال ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة مسافرون في الأرض يبتغون من فضل الله المكاسب والمتاجر قال السيوطي رحمه الله هذه الآية أصل في التجارة وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث راشد بن خديج قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيت مبرور وروى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث المقدام بن معد يكرم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وفي رواية إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وروى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث الزبير بن الأواب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن يأخذ أحدكم حبله ويأتي بحكمة حقب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يأكل من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وكما تقدم أن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده فكذلك كان غيره من الأنبياء روى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا عليه السلام نجارا وموسى عليه السلام عمل عند شعيب عشر سنوات يرأى الغنم ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام رأى الغنم وروى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رأى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريق لأهل مكة والقراريق دراهم يسيرة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في بدء أمره يريد الشام بالتجارة ومن الأدلة على فضل التجارة وبركتها ما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة رضي الله عنه فآتى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع بن الأنصاري وكان سعد راجلا فقال لعبد الرحمن بن عوف أقاسمك مالي نصفين وأزوجك قال بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني إلى السوق دلني على السوق فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تعفف عن مال أخيه ثم سعى في التجارة فبارك الله له وفتح عليه بها فتزوج بعد ذلك ثم أصبح من تجار المدينة قال أيوب السختاني قال لي أبو قلابة الزم السوق فإن الغنى من العافية يعني الغنى عن الناس قال علي بن الخبيب علي بن الخبيب سمعت أبي وهو يقول لابن المبارك أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى إلى البلد الحرام فكيف لا؟ فقال ابن المبارك يا أبا علي إنما أفعل ذا لأصون به وجهي وأكرم به عرضي وأتبني به أنا طاعة ربي سئل الإمام أحمد بن حنبل ما تقول في من جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي فقال أحمد هذا رجل جهل العلم أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رجلي تحت رجل رمحي وقوله عليه السلام حين ذكر حين ذكر الطيب حين ذكر الطيب تبدو خماصا وتروح بطانا فذكر أنها تبدو في طلب الرزق وكان زيد بن مسلمة يغرس في أرضه فقال له عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أصبت استغن عن الناس يكن اصون لدينك وأكرم لك عليهم وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم أيها المصلون عباد الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kirari da jinjina gare shi jalla jalalu tare da yin salati da sallamewa ga manzon tsira annabin rahma sallallahu alaihi wa sallam mun bude hutubar mu da faɗin Allah ta'ala da yace ya ayyuhan nasu ya fi taron mutane hakika mun halicce ku daga jikin annabi adam alaihi salam da kuma ummuna hawwa'u alaihi salam wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il muka sanya ku ku zama dangogi daban-daban da kuma kabilu daban-daban ba don wani abu ba Allah ce li ta'arafu domin ku san junan ku shine hikima yadda za mu ji menene sanin juna menene zai amfana da mu da sanayyar junanmu Allah ta'ala sai ya hankalin hankalinmu akan wani abu da muka manta da shi sosai shine cewa wato Allah ta'ala da ya sanya mu kabilu da dangi daban-daban ba wajen mai kabilanci ba ne ba don kabila ta tafi kabilar wani ba ne Allah ta'ala ta inna akramakum inda Allah atqakum wanda kawai ya fi ku matsayi da daraja a wurin Allah shine wanda fi ku jin tsoron Allah daga kowace irin kabila yake to anan idan muka ɗauka menene sanayya sai an fara da mu a wurin maganar dangantaka da Allah ta'ala ya hankalin mu akai shine ya zama akwai lokaci da muke haɗuwa da danginmu mu san wannan mahaifinmu ɗaya mahaifiyarmu ɗaya a'a uwa ɗaya uba ɗaya ne a'a wannan ɗan babbana ne wannan ɗan kawuna ne a'a wannan shi ne kawunawa wacce ita ce ta dukkan san dangin Allah ya ku ta'aru me ya ta'aru ku a cikin wannan sanayyar za mu iya fahimtar cewa lalle wane dangin mu ne kuma yana da bukata ni kuma Allah ya daga ni a cikin wannan zuriyar duk wanda Allah ya daga ya sani cewa Allah ya daga shi ne ba don shi kadai ba ya daga shi domin zuriyar ne gaba ɗaya shi ne ma'anar ta'aru a wannan bangaren ku taimaki junanku baka more wa dukiyarka ba baka ji daɗin dukiya ba idan baka taimaki ɗan uwanka na jini da dukiyar da Allah ta'ala ya hore maka ba saboda ita wannan dukiyar dole ne ɗayan biyu sai ya faru ko ne kai da ka tara ta ka tafi ka barka ko kuma ita dukiyar ta tafi ka barka menene jin daɗin dukiyar ka yi zumunci da wannan dukiyar ka taimaki ‘yan uwanka ka daga waɗanda ba su da ƙarfi daga cikin danginka shi ya sanya malamai suke cewa a babin hatta a wurin maganar zakka suka ce zakkar da za ka bai wa ɗan uwanka na jini ladanta ya fi na wanda za ka bai ma wanda yake bare me sai ka hikima saboda in ka ba wa ɗan uwanka na jini ga ladan zakar ga kuma ladan zumunci ba daidai ba ne ina tsaninka ko ina wanka ina fama da bakin talauci amma abokinka ya zo yana ce mun wane ka taya ni godiya wurin wanka ko wurin kaninka ya ba ni kyautar miliyan kaza ni kuma a nan ba ma miliyan ɗin ba dubu kaza ma ta gagare ni gidan haya nake fama ɗan karatu rashin lafiya da shauransu kuma ga kai Allah ya ɗaga ka to lallai daga cikin ta'aru da addinin musulunci yake so da Allah yake son ka kai ka san wane ne mabukaci a cikin dangin ka don ka taimake shi abu na biyu Allah ta ku zama kabilu kabilun nan dukkanin ku kabila ne so da yawa idan wani zai zage ka sai ce kabilan banza tubabbe wannan kalmar tana da muni wanda ba ta da kyau Allah yana kyamar wannan kalmar ba zai son ta ka kira wani ka aibanta shi da ƙabilarsa ko ka mishi gori na addini bayan kuma ɗan uwanka ne musulmi ka sani cewa duk abin da za ka aibanta ƙabilar ɗan uwanka da shi taka ƙabilar akwai wannan aibin kai ma a tare da kai babu wata ƙabila a duniya face akwai masu aibu a cikinta mummuna an kasa wa'annan munafukan addini ne wallahi a ƙabilar kama akwai mutum munafukan addini tunda hatta a dangin manzon Allah ta sanama sai da aka samu su Abu Lahab aka samu su Abu Jahal don haka Allah bai sanya ku ku zama kabilu don ku yi kabilanci ba don ku ce kabilar mu ta fi kabilar wani shi yasa ma Allah yake da ku inna akramakum indallahi atqakum me dinke menene ta'aruf din da zamu yi a cikin kabilun da Allah ya sanya mu mu san juna shine in duba wasu kyawawan ɗabi'u kyakkyawar mu'amala wanda take cikin ƙabilar ɗan uwana wanda ni babu wannan a kawo ƙabilar sai in kwafa ni ma mu dinga yi a samu sai ne zama mun yi ta'aruf mun san juna mun taimaki juna karamin misali idan ka duba dukkanin ƙabilun da muke da su a Najeriya kakkab mutane ne kamar mu dukkanin abubuwan nan guda biyu da nakasa da kuma tawaya tana tare da kowace kabila in dai mutum ne dan adam to dole ne in Allah ya tsawata kwanakinsa Allah ya ce man nu'amirhu nunakkisu fil khalq dole muka tsawata kwanakinsa muna tauye shi a cikin halittarsa don haka dole ne wannan abun guda biyu zai faru da kai idan aka ce na kasa ne wato shekaru idan suka tafi ƙarfi zai zo ya tafi lafiyar jiki za ta tafi gani zai zo ya kare ta ga Allah ka sake idan aka ce tawaya wato a gajiya akwai aka ce gajiyayye mutum ya gajiya shine shekaru sun tafi da shi ƙarfin ya kare abin da za yake iya yi da ƙarfi ya ci abinci yanzu ba zai iya ba to me ya sanya sauran ƙabilun da muke tare da su a wannan ƙasar gajiyayyunsu da nakasassunsu ba ma ganin su a bara suna bara a titi Allah ba ku samu sai mu yi amfani da kwakwalwar mu ni tunanin me suke yi mu kofo ma mu yi domin idan mu ma gajiyar ta zo idan nakasar ta zo mu ma kada mu dinga Allah ba ku mu samu mu zama masu kishin kanmu mun dogara da abin da za mu iya rayuwa da shi bayan nakasa ta zo bayan girma ya riga ya sami wa'anan idan muka duba sai muka sauran kabilun yaransu sun suna ƙanana aka yi suka yi ƙoƙari bayan karatu yaro yana koyon sana. ta yadda ya tashi da abu guda biyu a lokaci guda ga shi ya yi karatu addininsa da zamanin shi sannan kuma ya ce sana'a da zai rinke kansa ya dogara da kanshi sana'a wacce kwakwalwarsa za ta samu basira wanda ko yana zaune zai ci abinci ba sai ya tashi ya yi amfani da karfinsa ba saboda karfin nan zai iya karewa a gobe mu mu koyi irin wannan da yawa daga cikin mu akwai da suke kai ya tsoron koyon sana'a amma illar da ake samu daga cikin gida ake kashe zuciyar yara domin da yaro ya dawo daga wani koyon sana'a cewa mahaifiyarsa inna yau kuma yi wa mai gidan mu aiki ya samu kuɗi da yawa da ce nawa ya ba ku ce bai ba mu komai ba ce mugu ne azzali bauta kawai kuke mishi kuna tara mishi kuɗi da ta faɗi wannan kalmar ta yi wa yaron illa saboda yanzu tunanin yaron shi ne ƙoƙarsa azzalimi ne mugu ne da haka shi ma yanzu kwakwalwarsa ya ta fara ba shi tunanin in ya samu dama shi ma ya fiye zalunci mai gidan nashi daga haka ma sai ka ga yaron bai kai shekarun da ya kware a mushi firi ba da yawa daga cikin yaran mu su ke su firi su kama gaban su saboda irin wannan tunanin da muke tahowa da shi tun daga yarinta sai ya mana illa lokacin muka girma to daga cikin ta'aru mu koya mana daga gare su mu ma mu tsabbaka a kanmu duk yaron da ka kai wurin koyon sana'a kai ne ma ya kamata ka hidima wurin biyan mai koyar da shi domin ka'ida ta ilimi ka je ka karanta ta'alimin muta'allim ka'idar ilimi kowane ilimi ne albarkashi shine sai ka hidimtawa malamin da zai koyar da ke wani ilimi wani yana daga cikin dalilin da ya sa yau hatta ilimin mu na addini za ka ga yaro ka karantar da shi amma idan aka wayi gari ya karatu ko har Allah ya sa ya wuce matsayin da kai kake a ilimi babu wanda zai fara faɗa da shi sai kai da ka koyar da shi ya ce baka iya ba ya ce ba ka da kaza ba ka da kaza da rai babu da wannan abin da ya haifar da wannan ko ya ce ma baka taba makarantar da shi ba da ya haifar da wannan ba a koyi ladabin ta'alimul muta'allim ba shi ya sanya maluman zaure kana zuwa farkon abin da za su daura maka a wurin karatu shi ne sai ka koyi wannan ta'alimul muta'allim yadda ake ladabi da hidima ma malami a yi malami noma a yi masa duk wahalar da za a yi saboda ana neman albarka kuma sai ilimin su yi albarka hmm. to don haka ku gaya ma yaran in sun je koyon sana'a su yi hidima mai gidansu su yi haƙuri su jure idan suka kawo mun mushi aiki ya samu kuɗi to kai ma ka dage ka kware idan ka iya ran da ya maka firi ka zama mai gida za ka samu ma sama da nashi kaga ka ɗaura shi akan ɗabi'a kyakkyawa ‘Yan kwana masu albarka masu daraja ba daidai ba ne barace-barace da ake akan hanya to da yawa ana maganin cewa gwamnati ta hana bara wanda ba zai yiwu ba ga hanya guda ɗaya da za a hana barace-barace mu dawo wajen tsarkarar cewar addinin cewa hakika an samu jerin gwano na nasoshi daga ƙur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi da suke kwadaitarwa akan harkar kasuwanci da sana'a kuma suna bayyana falalarta da albarkarta da kuma wadatuwa ga barin abin da yake hannayen mutane ubangiji ta'ala ya gaya mana a cikin suratul mulk aya ta goma sha biyar inda yake cewa shine wanda ya kimfida muku kasa ku yi tafiya a dorinta sannan ku ci daga cikin arzikin da Allah ya azurta ku da shi a cikin wannan ƙasa kuma makomar zuwa ga Allah ta. Ubangiji ta'ala yake cewa idan kun idar da sallah ku watsu a doron ƙasa ku nema daga cikin falalar Allah ku ambaci Allah ambato ne yawa domin ta haka ne za ku samu rabauta suratul juma'a aya ta goma imam al a cikin ta'aliki da yayi wa wato tafsirin ibn kathir wanda mujalladi goma sha biyar ne yake cewa wato idan idan idza quriba salati A fil ardi bittijara cewa idan aka isar da sallah to ku fita ku tafi harkar kasuwanci ku tafi harkar neman sana'ar wa tattaruku fi hawaijikum da kai komo a cikin ku na yau da kullum yace araku bin malik ya kasance Allah ya rada gare shi duk sa'ad da ya da sallar juma'a baya zama sai ya tashi ya fita daga masallacin sai ya tsaya a bakin kofar masallaci sai ya ce ya Allah na amsa kiran ka gani na zo na yi sallar juma'a na yi sallar farilla da ta wata ta a na, kuma na fita ban zauna ba kamar yadda ka mun umarni don haka ya Allah ka azurta ni daga falalarka lallai kai ne mafi alkhairin masu azurtawa kuma hakika Allah ta'ala ya ba mana an bato masu yawo a doron ƙasa don kasuwanci ya haɗa su da masu jihadi don dukkan Allah inda Allah ta'ala ce wasu daga cikinsu su yadribuna fil arzi suna yawo a doron kasa yabtaguna min fadlillah suna nema daga fadlan Allah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wasu kuma suna yaƙi don dukkan Allah suratul zumar aya 20 mara ibn kasir yake cewa musafiruna fil ardi nan masu tafiya a doron kasa ai yabtaguna min fadlillah suna harkar kasuwanci da harkar sana'a don neman falalan Allah fil makasibi a wurin neman abin hannunsu da kuma wurin kasuwanci imam tuti yake cewa rahimahullah yake wannan ayar asali ne a cikin harkar kasuwanci Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito musnadinsa daga hadisin rafi bin khadid yake cewa an tambayi manzo Allah ta sallam aka ce wani nema ne fi tsafta sai yake cewa aikin da mutum zai yi da hannun shi da kuma dukkan wani kasuwanci mai tsafta wanda babu ne ba a cikinsa Imam Bukhari Allah ya rahma gare shi ya rawaito cikin sahihin sa daga hadisin mutadam dan ma'adi Allah ya kare da gare shi yake cewa lallai annabi mai tsira da an tana tabbata gare shi ya ce dan adam bai taba cin wani abu mafi tsafta mafi daɗi ba mafi alkhairi fiye da abin da zai ci don guminsa wata shi ne aka biya shi kuma lallai annabin Allah Dawud alaihi salam ya kasance yana ci ne daga guminsa aikin da ya aka biya shi a cikin wata riwaya yake cewa lallai mafi tsafta ko mafi daɗin abin da kuka ci kuke ci shi ne abin da kuka nema da kudin ku kuka siya sunan tirmidhi hadisi na talatin a ɗari uku da hamsin da takwas imamu bukari ya yi riwaya har yanzu a cikin sayin sa daga hadisin zubair bin Allah ya tsara da gare shi yake cewa annabi mai tsira da an Allah tabbata gare shi ya ce ɗan yanku ya ɗauki wato igiyarsa ya tafi daji ya saro itace ya yi zaninsa ya daura a baya ya zo ya siyar <coughs> domin Allah ya kare fuskarsa daga roƙo to ya fi alkhairi gare shi akan ya je yana roƙon mutane ko su ba ko su hana shi kuma kamar yadda ya gabata cewa lalai annabi dawud alaihi salam ya kasance yana ci daga aikin da ya yi da gumunsa to hakan nan sauran annabawa ma gaba ɗayan su ma muslim a cikin sahihin hadisi ne lamba dubu biyu da ɗari uku da saba'in da tara yake cewa hadisi daga abu hurairah Allah ya kara ja gare shi da lallai annabi mai kira da misali tabbata gare shi ya ce annabi zakariya an san Allah tabbata gare shi ya kasance kafinta ne kafinta ne annabi zakariya ku kai ƴaƴan su koya su ma annabi Musa alaihi salam ya yi wa wani bawan Allah salihi mai suna shu'ai ya yi masa kiwo na tsawon shekaru goma sannan annabi mu muhammad salama shi ma ya yi kiwon dabbobi kamar yadda imam muslim a sahihin sa hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da sittin da biyu hadisin abu huraira allah ya kare shagarin shi ke cewa annabi mai tsira da tsira su fata a gare shi ya ce Allah bai taba turo wani annabi ba face sun annabin ya yi sana'ar kiwon dabbobi sai sahabbai shi ce har karya annabin Allah sai ya ce kwarai da gaske na kasance ni ma ina yin kiwon dabbobi akan wasu ɗan sulalla kaɗan da mutanen makka suke biya na lada in je in yi kiwo don in ci abinci sannan ya tabbata cewa nasa salama a farkon al'amarin shi ya fita kasuwanci kasar sham kuma daga cikin dalilai da suke nuni akan falalar kasuwanci da sana'a da albarkarsu abin da zo cikin sanyin bukhari da muslim hadisin anas allah ya kare zagaye shi da ke cewa lallai abdurrahman bin auf ya zo garin madina allah ya kara masa yadda sai sallama ya hada yan uwantaka tsakanin abdurrahman bin auf da kuma sa'ad bin rabi'a min ansari shi kuma sa'ad ya kasance attajiri ne mawadaci ne dukiya sai Abdurrahman kun Auf ba sai ce da Abdurrahman kun Auf zan raba dukiya ta kashi biyu in ba ka rage ni ma ɗauki rabi sannan kuma zan yi maka aure sai ce Allah ya sanya maka albarka a cikin dukiyarka da kuma iyalinka ni kadai abin da nake so a wurinta kawai shine koyar nuna mun ina kasuwa take ni kasuwanci Abdurrahman bin Auf Allah ya kare dagare shi ya kame da barin dukiyar ɗan sannan ya yi fita don neman nashi sai Allah ya sanya mashi albarka ya buɗe masa kofofin arziki sai ya yi aure bayan ya samu dukiyar ya wayi gari daga cikin manyan manyan attajiran madina balma abdama bin auf sai da ya zama shi ne mutumin da yana daga cikin mutanen da suka ɗauki nauyin iyalan manzan Allah ta sallama har zuwa mutuwa su bayan zuwa annabi sannan malai ta cewa a abu ayyub a tsakitani yana cewa abu kulawa ya ce ni da su kasuwanci da sana ka sani lallai wadata fa suna daga cikin barin abun hannun mutane a nan wurin ku zai yake cewa na ji babana yana gaya mutumin mubarak cewa an ta ta abu na fi kai kana wani umarni musamman masu zuhudu masu gudun duniya amma kuma ga shi mun ganta kana zuwa ka siyo kayan kasuwanci da kasar kwasar ka kawo zuwa kasar makka kana siyarwa yaya haka sai ibn mubarak yake cewa da shi ya kai aba ali ce ina aikata haka ne don in kiyaye mutuncin ta kuma in kare mutunci na sannan in samu wadatuwa da in samu wadata da abin da zan tsaya bauta wa an tambayi imam ahmad Muhammad cewa me za ka ce ga mutumin da ya zauna a gida ko ya zauna a masallaci ya ce ni ba zan fita aiki ba ba zan je sana'a ba arziki na zai zo same ni anan sai imam ahmad ya ce a ah, lallai wannan mutumin ya jahilci menene ne shi bai ji faɗin annabi ba ne da salama da yake cewa Allah ya sanya muku arzikin ku a cikin neman ku ne ba ma'ana ku fita ku je ku nema daga falalar Allah sai Allah ya wadata ku da fadin annabi sallallahu alaihi wa a lokacin da ya ambaci tsuntsu da yake fita da safe cikin shi babu komai ya dawo a koshe idan yan mata yi yake cewa sai ya ambaci cewa ai tsuntsun nan fitar da yake da safe yana fita neman arziki zan kuma sallama ya kasance wata rana yana da tafi tafi a gonarsa sai sai ta hukun mai kalle shi ke lallai ka dace da sunna abin da kai yayi ke ne ka wadatu da barin roƙon mutane hakan zai zama mafi kiyayewa ga addinin ka da kuma kiyaye maka mutunci sabon manzana ta sarrafa sun kasance suna kasuwanci suna sana'a a cikin adoran ƙasa da cikin ruwa kuma suna aikin gonakinsu na dabinansu Abin kawai yana da sahabban manzon Allah da sallama ɗan uwana masu albarka masu daraja su sani addinin musulunci ba addini ne na kasala ba ba addini ne na barace barace ba ba addini ne na roƙo ba kowa ya fita ya yi aiki ya nema daga cikin falalin Allah domin an waye gari yau abokan zamanmu suna mutan samu suna kaskantar da mu da addininmu daga an yi magana sai su ce da kai dan almajira ko dan almajir bi ma'ana sun gama wulakanta ta mota ta lalace mun Ahmadu Bello na tsaya ina tunanin yaya za a yi wasu daga cikin ɗalibai da suka sani suka zo aka taimaka aka nemo wani ya zo don tattaɓa wasu wurare mota ta tashi sai suke gaya daidai lokacin da ake kokarin gyara mota wasu yara ƙanana suka zo suka nafi a kan suna bara sai na ba su wani abu sai waɗannan sun sai suka koriya sai suka ce mu malam haka muke fama a wurin abokan zaman mu da muke da kasuwanci a namu da gallawai har zuwa suke yi da ƴaƴansu ƙanana sai su ba mu 'ya'yansu kuɗi sai su ce ku ba mu waɗannan sai ga waɗannan almajiran idan suka raba musu sai su ce da yara kun gan su ko to gobe in kuka zama hausawa ka san in haka ne da kai ka zama ba hausa yana nufin in ka zama musulmi to kuma haka za ku zama haka ƴaƴan ku za su zama ka ga wannan kaskanci ne da wulakanci wanda kwata-kwata addini mu baya karɓar kaskanci da wulakanci to wannan shine ma'anar ta'aruf din da ya kamata mu yi a wurin kabilunmu ba wai mu yi kabilanci da juna ba musamman yanzu siyasa tana zuwa tana cin karuwa kuma alamu suna nuna cewa lallai ƙarshe za a zo a gwauta ne tsakanin manya-manyan ƙabilu guda biyu a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya kuma dukkanin ƙabilun nan akwai musulmai a cikinsu don haka kada idan mu rufe ma'aibanta ƙabilar wani da addini addini kada mu yi wa wani gorin addini addinin nan na Allah don haka kuma ba babu ƙabilanci a cikin addini don Allah ya ce da mu la a tafiye tafiye babu ne kawai Allah ya yi ku ne domin kai ma kabila ne kowa da ka gani hatta da shi ba kabila ne haka Allah ce wanda annakum shu'uban wa qabaila kabilu na duka haka idan mutum ne zage ka ce kabilan banza to kabilun ne suna da yawa ni ma kabila ne kai ma kabila kawai abin da ake so wanda ya fi mu matsayi a wurin Allah shi ne wanda ya fi mu tsoron Allah babu ruwan Allah da kabilan wallahi in daga gidan annabi ka fito in ba ka yi abin da Allah ya ce ba babu ruwan Allah da fatan Allah mu sarki ya zauna mana da kasar mu lafiya Allah ya tabbata mana halin da muke ciki a wannan kasa Allah ya kawo mana zaman lafiya mai daurewa muna roƙon Allah ala a kan wani da albarka muna gabatar da ta'aziyya da addu'a da ɗaya daga cikin iyayen mata wato ɗaya daga cikin matan babban malamin umar da yi da kyau a nasu sa'id rahimahullah ta'ala rahmatan wasiya wanda ita ma ta koma zuwa ga Allah da shi ne da dukkanin malamanmu na sunna gaba ɗaya da suka riga da magabatanmu gaba ɗaya maza da mata muna roƙon Allah ta'ala ya jafarta musu daga daren da cikin bayan shi mahajjin Allah ya kalifanci bayan shi da suka bari muna roƙon Allah ta'ala a kan wani mibari mai albarka bayan nan da suke taimakawa addini da dukiyar da Allah ya hore musu muna roƙon Allah Allah ta kare taimakon su Allah ka yi wa dukiyar su albarka waɗanda ba sa yi Allah ka sa su fara Allah ta'ala ka sa mu taimaki dangin mu da dukiyar da ka hore mana ya Allah a wani ribani mai albarka aka nemi lallai mu isar wa ɗan uwa da fatan addu'a ga wani daga cikin uwa wanda ya taimakawa masallacin nan da fiku masu tsada wanda ya kashe kuɗi a tsalla wajen fiku wanda ya isar da bayanin ya ce kuɗi ne sun haura naira dubu ɗari domin a isar da saukin allah zuwa ga kunnuwan mutane muna roƙon allah maɗaukakin sarki allah ya mashi takayya da mafi alkhairi ya allah ta'ala wannan rashin tsaro da kake fama da shi a wasu yankuna ko in ce a yankunan arewacin najeriya muna roƙon allah ta'ala Allah ka kawo mana karshen shi Allah ka zo da mu lafiya shugabanni da ake binkara siyasa Allah ka mana zabi mafi alkhairi Allah kada ka bar mu da ciyawar mu ya Allah ka zaba mana shugabanni masu jin tsoron ka wanda za su yi mana adalci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله